Bismillahirrahmanirrahim. Rashin godiya. Babi na hudu, kwanan ta biyar aka sallame ta. Kulawa kam tana samu a wurin Fahad, sai dai kullum dare kafin su ci abinci zai ba ta ƙwayar magani. Lallaɓa ta yi ya ce maganin zai hana ta ɗaukar ciki yadda za su samu damar komawa makaranta ta yi waye da neko. Sai dai lokacin yana yi ya tsara abin da zai haɗa su faɗa, yadda ba zai biya mata kuɗin ba sai wata shekarar. A haka suka zauna har ya jarabawarsa ta ƙarshe, da murnar sai ya je makaranta duba results. Abun bakin ciki yana da spillover a kwas ɗin da Aisha ta yi masa addu'ar ranar da ya yi mata duka. da ɓacin rai ya nufi gida. Yau jikin Aisha zai yi tsami ya faɗa a ransa. Muguwar yarinya ashe da gaske ta yi masa wannan addu'ar. A tsorace ta fito daga banɗakin da PT strip a hannu. Anti Maryam kin gani layi biyu ne. Maryam ta rungume ta tana murna alhamdulillah. Aisha ta Allah ya raba lafiya. Aisha ta kuwa jikinta har rawa yake ta ce na shiga uku na yau me zan faɗa wa Fahad. Ban gane ba Maryam ta tambaye ta. Abin arzikin ne kike cewa mai zaki ce masa? Ƙarar babur ɗinsa ta ji yana turo shi cikin get ɗin, cikinta ya wani mugun murɗawa don tsoro. Sosai Fahad yake jaddada mata rashin son haihuwa a yanzu, Ga shi ta ɗan samu sauƙin irin yadda yake zama da ita, ta fara zubar da hawaye ba ƙaƙƙautawa, Maryam ta riƙe hannunta suka zauna, Aishatu ko fulanin kuke yi ne? Ita dai bata ba ta amsa ba ta tashi ta hau sama a sanyaye, irin kallon tuhumar da yake mata ya sa ta ƙara tsorata, kamar ya san abin da ya faru, suna shiga falo ya kama ƙofar ya kulle ya zaro bels ɗin wandonsa, akan gwiwarta ta durƙusa tana ba shi haƙuri, wallahi Fahad ban san haka zai faru ba tsautsayi ne ka yi haƙuri. Bai ko saurare ta ba ya fara tsula mata. Har ni za ki yi wa cuta irin wannan? Ta buɗe baki za ta ƙara magana ya ce rufa min baki ma kira. man na san har yanzu ba so na kike ba. Shi yasa kike min muguwar addu'a. To burin ki ya cika na samu kari over Saboda haka ke ma haihuwar ki ta ƙara nisa. Sai na gama makaranta kamar yadda na faɗa miki na yi sabis kuma sai na samu aiki. A faɗan da ta je na yi ya sa ta fasa faɗa masa tana da ciki. Gara ta yi shiru kawai idan ya fito idan sai ya gane masa. Tun daga ranar aka koma gidan jiya. Ga rashin wadataccen abinci ga wulakanci kala-kala. Ko kaɗan bata faɗa masa tana da ciki ba. Wata Alhamis ya dawo daga kasuwa a gajiye ga yunwa ba zai iya jira ya auna abincin da za ta dafa a lokacin ba. Indomi biyu ya ɗauko mata ya ce ta dafa masa. Tunda ta ɗora amai yake taso mata tana daurewa. Da ƙyar ta gama ta kai masa ya bata guda ɗaya ya ce ta dafa. Ta ce ya kula jikinta ya fara bushewa. Tana miƙewa amai ya ƙwace mata ta rinka kwarawa a wurin. Ya tashi a fasace wai me kike nufi da ni ne Aisha? Ya zaki ki mai min amai don ki haramta min abinci? Abba dan Maryam yana bakin benen ya jiyo kakarin amanta ya ruga wurin mamansa. Anta Aisha ta za ta yi amai momi. Da sauri ta hau saman ta buɗe kofar falon. Aisha ta ta gani tana amai tana gyara wurin da ta ɓata duk ta yi kace-kace da wurin. Maryam ta harare shi amma kai dai Allah wadaran halinka. Mace na fama da ciki kana kallo ka zuba mata ido tana wahala. Ya kalli Aisha ta da ta tsure ya kalli Maryam. Ciki kuma garin yaya. Mai yasa baki faɗa min ba? Baki na rawa za ta yi magana Maryam ta yi saurin gyara zancen. Dama surprise za ta maka to kuma yadda kai mata yanzu ne ya bani haushi. Shi ne na fasa kwan Sai da ta gyara wurin ta sauka a ranar tana fargabar abin da za ta jawo wa Aisha, ai kuwa tana fita saɓanin ya nuna fushi sai ya nuna kamar yana murna da cikin. Ai da kin faɗa min da wuri saboda zuwa asibiti, wata nawa ne yanzu? Kai a ƙasa ta ce ni ma ban sani ba, amma ina jin zai kai uku masha Allah sannu kindi Sai dare ya ce ta ɗauko masa maganin da yake bata na filanin. Ya duba ya tabbatar ba ta fashin shan maganin. Ɗan murmushin yaƙi yana tunanin yadda zai yi ya sa cikin ya zube. Ina shi ina ‘ya'ya yanzu. kuma sai ya rama abin da ta yi masa na muguwar addu'a ita ko Aisha ta gama saka rai da abin da ke cikinta duk abin da Fahad ke yi mata ba ta damuwa burinta ta haihu lafiya Su mama sai murna da ganin cikin wanda har ya kai wata hudu. Fahad na kwanta akan gado lokacin ya rasa mai ke masa daɗi. Dan mamansa ta ce ba wa Aisha ta dubu hamsin ta fara siyan kayan haihuwa. Sassaƙen maganin da ya karɓo ya ɗauko yana kallo. Gaskiya ba zai iya bari ta haihu ba. Baya ƙaunar 'ya'ya yanzu ko kaɗan. Falo ya bi ta ya miƙa mata jikon Aisha ga wannan ki sha saboda sauƙin haihuwa. Ta karɓa da hannu biyu na gode Allah ya saka da alkhairi. Amin bari na ɗauko miki kwaf. Da kansa ya zuba ya bata. Bata kawo komai a ranta ba ta shanye shi tas. Cikin dare suna kwance ta yi ma murɗawa. Ta ɗan taɓa shi fa ciki na ciwo. Wani murmushi ne ya ƙwace masa ya yi wata munafukar miƙa. Sannu ko in yi miki tausa ne. Tana yunƙurin tashi daga kan gadon jini ya ɓalle mata. Kuka Aisha ta sa Fahad don Allah ka taimake ni kada na rasa wannan ma. Tasowa ya kamar gaske duk a ruɗe. Bari na shiga toilet gani nan zuwa. banɗaki ya shige ya ɓata lokaci sannan ya fito, zuwa lokacin Aishat har ta fara fita hayyacinta. Kinkimar ta yi ƙasa ya buga wasu Khalid ƙofa. Yaya don Allah ka taimaka ka zo mu je asibiti Aisha ta ce ba lafiya. Su ma duk sun ruɗe haka Khalid ya zo ya fitar da mota suka tafi asibiti. Kafin su ƙarasa Aisha ta yi ƙaramar haihuwa ta ɓarin cikin wata huɗu. Likitoci sun ba ta dukkan taimako don har wankin ciki aka yi mata. Sai gabanin asuba ta farka ta ga mama da hajiyar su Fahad a ɗakin. Suna haɗa ido da mama ta fashe da kuka. Hajiya ta zo ta rungume ta. Ya haƙuri Aisha ta ƙaddara ce. wadda bawa ba yadda zai yi da ita, ita dai Aishatu kuka take yi kawai mama tana ba ta haƙuri. Sai dare Fahad ya shigo, Hajiya ta fara masa faɗa ya ce, Hajiya ni ba zan iya ganin Aisha a wannan yanayin ba, duk mun gama sa rai sai hawaye shar kamar yaro, har kuɗi na haɗa zan ba ta ta fara siyayya ashe ba rabonmu ba ne, mama ta ce, Haba Fahad kai ne ya kamata ka ba ta haƙuri, ku ƙarfafi zuciyarku, haka suka yi ta ba baki. Baban Aishatu shi ma ya ji tausayin Fahad sosai, don abinci ma ba ya ci, a cewar duk jikin matarsa ke damunsa. Kwanaki uku da kwanciyar Aisha tana bacci ɗakin shiru, Maryam ta tafi gida dama mata kunu, su Mama ba su ƙara so ba sai ga Fahad ya shigo, ganin tana bacci, ya hakimce a kan kujera yana waya da Audu ƙulli mai magani. Audu ya ce mutumina kuma sai na ji ka shiru ko maganin bai yi ba ne. Fahad ya ce ina mutumina ai ga ma a asibiti ma magani ya yi kyau, wallahi a ranar ma tukin ya zube da daddare. Ai wannan karin allura zan sa ta rinƙa idan na ga maganin baya hana ɗaukar ciki. Da su na taho ma zan mayar da sauran. Sai da ya gama maganar sa Aisha ta tashi rai a ɓace. Allah ya isa Fahad kuma wallahi sai na faɗa wa su Hajiya. Ni ba karatu ba ni ba ga haihuwa ba. Wacce irin rayuwa ce wannan? Gara ka sake ni in huta. Mama ce ta buɗe ƙofar ta shigo. Aisha ta ashe ba ki da hankali har yanzu, har yanzu baki kwantar da hankalinki a gidan mijinki ba shine hike cewa ya sake ki. Hajiya da ke bayanta ta ce "Hasana, baki san halin Fahad ba. Allah kaɗai ya san mai mata. Cikin kuka ta ce Hajiya magani ya bani ciki. na ya zube. La haba Aisha kada ki tona mu a wurin nan. Mu bar zancen nan kawai ba na son abin da zai haɗa mu Mama ta ce komai ya fahar ka faɗa dan a gyara idan ma matsala ce da ku. Ai gara kowa ya sani a daidaita ku. ba komai fa mama rigimar ta ce kawai Aisha da ta yi sororo tana kallon fahad don ta rasa inda ya dosa hajiya ta ce ka ga ba sa'anninka a wurin nan ka faɗi mai ya faru ko mu fita mu barka da matarka hannunsa ya sa aljihu ya fito da maganin fulanin da yake ba wa aishatu wanda ya ɗauko ma har ya kusa rabi ya miƙa wa mama ɗazu da zan ɗauko mata kaya na ga maganin ashe shi take sha don kada ta yi ciki to da allah ya kawo kuma shine suke zubewa ya fara kuka ta ce ba ta so na ba za ta yarda ta haɗa zuri'a da ni ba Aishatu ta sa ihu wallahi ƙarya yake min. Mama ta buge bakin ta rufe min baki mutuniyar banza. Duk abin da kika faɗa na ji kafin na shigo. Mun gode tun da kin nuna wa duniya ba mu isa ba. Hajiya ma bata ji daɗi ba amma ta daure ki ya haƙuri Hassana mu bi ta a hankali. Fahar ya ce ban so faɗa ba dan Allah kada baba ya ji zancen nan. Za mu daidaita a tsakanin mu Zance dai bai ƙare ba har aka sallame ta. Kowa ya juya mata baya banda Khalid da matarsa. Har faɗawa Alhaji abin da ya ji Fahad na yana faɗa wa Aisha game da hana haihuwa ya aka ƙaryata shi a gida sai da aka yi mata faɗa sosai sannan ta koma gidanta haka ta koma cikin rayuwar kunci da ɓacin rai don wulaƙancinsa ya fi na da saboda goyon bayan iyaye da ya samu wata shida da dawowarta yanzu ko abincinta baya ci idan ya dawo gida zai auna mata abin da ya ga dama ta dafa ta ci sauran ta ci da safe duk ta ƙara ramewa ga rashin kwanciyar hankali. Wata rana tana zaune tana jin rediyo ta ji ana ba da labarin wata mata da ta zana mijinta saboda baya ba ta abinci. Ta yi dariya sosai ta ce ina ma ita ce ta zana fahar? Ai kuwa daren ranar ya aura mata wake wai ta dafa ta ci da mai. Yanzu don Allah a daren nan zan ci wake? Ka ga fatara da kwata idan na ci na zai ɓaci. Ɗaki ya shigewarsa idan ba za ki dafa ba ki bar shi mana. Nan take dabara ta faɗo mata tana jin alamun ya fara wanka ta tsala ihu iya karfinta. Shiru bai fito ba ta kuma yin ihun ga maciji zai shigo ban ɗakin ka fito Fahad. Ba ta rufe baki ba ya fito jikinsa duk kumfa. A kan kujera ya ganta a tsaye tana tsalle. Yana ina ya rinƙa waige-waige. Ƙarƙashin ƙofar ɗaki ya shige. Ni dai ba zan kwana a nan ba. Ke ba na son shirme bari na nemo maza a waje su kore shi. Ta ce kai ma namiji ne. Sarai ta san ko a TV aka nuna maciji canza tasha yake saboda ya taɓa sararsa yana yaro. A yadda ya bata labari. Duk inda ya ga ba dan murda a kasa ko tsumma ne ya rinka faɗa kenan. A baibai ya saka doguwar riga jikinsa duk ya yi jirwaye saboda kumfa da ta fara bushewa ya ce, Ke ki tsaya anan zan nemo masu taya na fitar da shi. Ta ce ni ma sauka zan yi. ko ka tsaya ka fitar da shi kawai, sai dai na ga ƙato ne jikinsa har sheƙi yake. Tsawa ya daka mata don a tsorace yake yana ta waige-waige. Malama ki min shiru kuma ban yarda ki sauka ƙasa ba. Ya fita da sauri, tana jin ya sauka ƙasa ta ƙyalƙyale da dariya. amma Fahad ya shahara a keta, shi ne zai bar ta ita kaɗai da gaske ne ma sai dai ya cutar da ita. Ɗakin ta shiga ta lalubo kis ɗin kicin da yake fita da shi kullum ta shiga toilet ta ɗauki sabulun wanka ta manna a jiki, yadda shatin ki ɗin zai fito a jikin sabulun, sannan ta mayar da ki ɗin inda ta ɗauko shi. Wani baƙin mayafinta ta ɗauko mai ratsin ja ta murɗe shi sosai, sannan ta jefa ƙarƙashin kujera. Bayan ta gama ta koma falo ta ci gaba da ihun maciji. A haka suka dawo suka tarar tarar da ita. Ku shigo ta ce hanyar ɗaki Yayi Maza biyu ne bai damu ba ya nuna musu hanyar ɗakin ya haye kan kujera. Ya tsaya kamar yadda Aisha ta yi yana ba da umarni. Ku duba har ƙarƙashin gado da cikin toilet ɗin kun ji ko? Ba kyauta za ku min ba zan biya wallahi. Dariya ta rinka cin Aisha ta tana ta gintsewa can ta sauko kaga kamar gashi na a ƙasan kujera. Tana miƙa hannu ya soma ihu, ki bar shi su zo su ɗauke kar ki taɓa. Ko saurarensa ba ta yi ba ta janyo mayafin ta yi cilli da shi kansa. Ihu ya ƙwalla tare da faɗuwa ƙasa a some. Mazan da ya kira suka fito ta ce ai ya fita ta taga, amma sai da ya faɗo masa a jiki. Suka taimaka mata aka kai shi ɗaki ta yayyafa masa ruwa ya farfaɗo. Tun daga ranar wai na ƙara haɗa rai. kada ta raina shi. A nata ɓangaren kuwa dariya yake bata sannan ta kai an yanko mata irin kiɗin kicin da rana tana ɗibar abinci kaɗan yadda ba zai gane ba ta dafa ta ci. Lokacin horon yunwa ya ƙare. Haka Aisha ta rinka cin karanta ba babbaka har na tsawon sati uku. Ranar Alhamis da tsakar rana tana zaune tana cin shinkafa da mai da yaji ya shigo gidan ba ko sallama. Dama bai fita da wuri ba duk yunwa ta ishe ta ga fushin ya hana ta zuwa getso duba gwaggo Juma. Tana cin abincin tana mita ita kaɗai sai ganinsa ta a gabanta. Kallon da yake mata ba ƙaramin tsorata ta ba. Cikin ta ya ruwa. Ya kalle ta sai ki faɗa min gidan uban wa kika samu abincin nan. Bara kika fara ko ka roƙo. ko kuwa aljanu sun fara ciyar da ke nan take aidiya ta zo kanta ta wani murmushi sannan ta ci gaba da cin abincinta ya sake cewa Aisha ba magana nake miki ba nan ma bata kula shi ba ta ci gaba da cin abinci har da fara 'yan wake-wake. Rai a ɓace kai hannu zai ɗauke filet ɗin ta fuske. Dama ta ba baki sai kawai ta jefar da ɗan kwalinta ta canza murya. Tunda ba za ta iya yin ta maza ba sai ta ƙara rage tata. Idan ka taɓa mata abinci za mu tabbatar mun ga bayan ka fahat. Ɗan jaye da baya don idanuwanta ta kafe a kansa ita a dole aljanu take yi. Ya ɗan yi ta maza ke ni za ki yi wa aljanun ƙarya. Lalle tun da rashin kunyar ki har ta kai ga haka dole zan yi maganin ki mara kunyar banza. Aisha ta dama ta samu. ta cakumi wuyansa ta kwaɗa masa mari wanda ya yi matuƙar shigarsa Kuma kumatunsa ya rike da kyau idanuwansa sun yi ja ya rasa tantancewa gaske ne ko gangan sai dai Aishatun ta matsoraciya ce ba za ta taba iya yi masa haka ba yarinyar da sai yadda yi da ita kuma ta kasa faɗa wa kowa a gidansu baya ya ƙara matsawa Aishatu tana kallon yadda jikinsa ke bari ta ce mu sittin ne a jikinta mun zo ƙwatar mata ‘yanci ne saboda irin cutar da kake mata ka zubar mata ciki har sau goma bakinsa na rawa wallahi bi ne kawai ki yi haƙuri ta sake maƙe murya kai ni namiji ne ba mace ba kuma ba zan haƙura ba sai ka gyara halinka idan ba haka ba za mu dawo fahad idan muka dawo rayuwarka za mu nema bayar ta za ta ɗauko ta rinƙa zambaɗa masa yana ihu har waje ana jin sa tana jin takun maryam ta daina dukansa ta samu daidai kan kujera ta kwanta tana fitar da wani irin sauti maryam ta shigo a tsorace fahad ka na ji mai ya faru Jiki a sanye ya ce, an ta ashe aljanu gare ta ji yadda ta rinka duka na. Ki ɗauke ta kawai ku sauka ƙasa." Anti Maryam ta samo ruwa ta tofa addu'a ta shafa mata. Ka kai ta ɗaki ka kwantar da ita ina jin abin ya sauka. Amma mai ya faru har suka tashi? Ya ce daga yi mata wasa fa, abinci take ci na ce zan ɗauke filet ɗin shi kenan. Aisha tana kwanta tana jin yadda yake ƙarya. Kaɗan ma ka gani ta faɗa a ranta. So hi saurare, bari mu dakata a nan shirin